Ba mutum ɗaya ne aka yi wa rashi ba. Allah ya ji kan majidani. Ba madubi kaɗai aka yi wa rashi ba. Allah ya ji kan majidani. Ƙasa ce duk baki ɗai musamman mu kanawa. aka yi wa rashin maji daɗi Allah ya ji kanka babanmu Allah ya ji kan maji Amin ya Allah muna fata Ya kai rahama kuburansa alfarmar ka kan tagwaye Rasulullahi majinginar Allah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 wadda nake so na amfani da wannan dama a madadina da madadin wannan gida namu na tafiyar uwa ɗaya uba ɗaya ƙarƙashin jagorancin pdp kwankwasiya muna so mu amfani da wannan dama mu miƙa ta'aziyyar mu da godiya ga dukkanin al'umma ta musulmin duniya da ma waɗanda ba musulmi ba waɗanda suka taya mu jaje bisa wannan babban rashi da duniya ta yi na kakanmu maji daɗi ina so na yi godiya ga dukkanin al'umma waɗanda suka samu halartar zuwa ƙafa da ƙafa domin ta'aziyarsu ga alhini ga wannan babban rashi da ma waɗanda ba su samu zuwa ba waɗanda ba ma a nan ƙasar suke ba mun samu sakonni da yawa waɗanda suke kira suna nuna alhininsu da nuna babban wannan rashi ba iya rashi ne wanda ya shafi al'ummar kano kadai ba ba kuma rashi ne na iya 'yan kwankwasiya kadai ba to muna amfani da wannan dama mu gode musu musamman mutane masu daraja wanda manyan mutane da daga kowane ɓangarori sun zo sun nuna alhininsu da wannan mutuwa bangare wanda ya shafi sarakuna yayin ƙasa da ainihin shugabanni na mulki da malamai fitilar al'umma da ainihin tsofaffi da yara da ɗalibai da kowane irin nau'in mutane babu wanda bai ji mutuwan nan ba kuma babu wanda bai zo ya nuna alhininsa ba to muna gode musu kwarai da gaske da fatan kowa ya koma gidansa lafiya allah ubangiji ya saka musu da alkhairi to alhamdulillah babu abin da za mu ce da allah sai godiya wannan wata 'yar manuniya ce ko wata fitula ce ko wata in ce darasi ne wanda dan adam ya kamata ya ɗauke shi ya zama izina a tare da shi domin allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani yadda yake nuna mana cewar abin shi binsa shine mafificin ɗaukiyar daraja idan ka bi shi to ka bi iyayenka to tabbas ka samu rabauta to tun a duniya jagoranmu shugaban ɗariƙar kwankwasiya dr rabi musa kwankwaso injiniya tsohon sanata tsohon gwamna tsohon ministan tsaro muna mai tabbatarwa da mutane kuma duniya ta gani cewar mutum ne wanda ya zauna da kowa lafiya kuma yake yin abinsa tsakaninsa da allah kuma ya bi iyayensa kuma iyayensa sun sa masa albarka albarka ta bi shi domin babu wani bangare wanda yake da daraja a wannan ƙasa ta waɗanda ba su halarci wannan ta'aziyya ba duba da ba mu ne da gwamnati ba kusan in ce ruhin gwamnatin mata zo domin shugaban majalisa da shi da gwamnoni wagasa ta zo har wannan gida na kwankwasiya ta kawo ziyararta da nuna alhininta da jajantawa bisa wannan babban rashi da muka yi idan ka duba in za mu tuna irin kalmar da malam ya faɗa malam abdulwahab gadon kaya ya yi wani nuni kuma wannan nunin abin tunasarwa ne cewar babu abin da jagora zai ce da allah illa ya gode wa allah kuma ya ci gaba da yafewa dukkanin wasu mutane waɗanda dama shi mai afuwa ne to ya ci gaba da yafe masu domin wannan 'yan manuniya ce wadda take nuna cewar lallai abin da aka yi an yi abin da aka shuka na alhairi kuma an girba alhairi masha Allah babu abin da zan ce da yan na yan kwankwasiya wanda kowa ya sani mu jajirtattu ne ko mutane ne masu ladabi da biyayya dukkanin tsari mu ba tsari ne na ta ci barkatai ba tsari ne na daraja kullum abin da shugabanninmu suke nuna mana shine mai aiki tukuru mu haɗa kai mu so mu dukkanin layi da yake na rashin daraja layi na rashin mutunci layi wanda yake ba na haɗin kai ba to ya zamanto dukkan na mun guji wannan tsari duba da irin abubuwan da suke faruwa na abin kunya wanda yake kasancewa a wannan lokaci na sani kai ma kuma na san ka sani al'umma sun sani jagoran mu mutum ne mai daraja mutum ne mai mutunci mutum ne wanda ya san abin da yake wanda a yanzu babu abin da za mu ce da allah sai dai godiya wannan kawai rashi da aka yi ya wa da duniya cewar an yi abin nagari kuma an girbi alheri wanda kawai abin da muke jira shine mu ƙara zage dantse 'yan uwa na 'yan kwankwasiya da ma waɗanda ba su kira sunan kansu 'yan kwankwasiya ba dukkanin mutane masu daraja inda kana kishin wannan jiha tamu kana kishin wannan ƙasa tamu to wajibi ne ka zo ka taimaki wannan tsarin domin a kai ga nasara don a fita daga cikin halin ha'ula'i da wannan ƙasa take ciki kowa ya san halin da kasar nan take ciki ba abin da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ubangiji da ya yi mana wannan damuwa ya kawo mana sauki eh, to ai dan gwale ne kuma shi ma dan gwale ne kuma al'umma duk sun san abin da ya faru me ya yi a wancan lokacin a injini abu kabir ya ci zabansa ƙuri'a nawa ya samu duk da gwamnati da take hannunsa da zukalle da iskanci da rashin arziki da aka yi layinsu ne kullum kuma suna faɗa nawa ne adadin ƙuri'ar da suka samu sanin kowa ne layin daraja ma ba biyo shi ba mu kuma a yanzu muna mai tabbatar musu da cewar ai dan halakshi yake mumini ba a saransa a rami sau biyu manzala sallallahu ce idan aka sari mumini sau biyu a rami to in ya bari aka yi masa na uku ya zama shashasha mu a shirye miki in sun shirya su ma sun san mun shirya a wancan lokacin ma an fake da addini ana kiran kadimu kadimu kadimu to in ma na islam ne in ma na iskanci ne in ma na sata ne in ma na menene da yanzu al'umma ta bayyana sun komai ya fito fili babu sauran daraja ba wani bangare na al'umma inda ba taba ba in ka ɗauko 'yan kasuwa 'yan kasuwa a kwana-kwanan nan teburan da aka ba sama da mutum dubu ashirin wanda kuɗi suka biya teburin ma naira dubu ɗari da hamsin hamsin suka sai ba a mai musu da kuɗin su bai an ɗauke teburin nan gaba ɗaya an sayawa da wani mutum guda ɗaya idan ka ɗauko ɓangaren ma'aikata yan fanshin nan har yanzu kullum sare musu albashi yake idan ka ɗauko ainihin ma'aikata na yanzu su kansu a yanzu kuka suke ana ɗiba wani kaso mai yawa cikin albashinsu ga ɓacin rai na al'ummar kano wanda kullum suke kwana da shi suke tashi yanda gwamnati take zuwa wajaje masu daraja musamman wajajen ibada kullum gwamnatin nan sai ka ce ana tafiya da kudi lahira don haka idan ka bar wannan gwamnatin ma da mutane na gari to na tabbatar ma kafin sha biyu da rabi na rana mun kai ta kasa haka wannan kuri ne abinda hausa suke ci a banza ta korofi allah ya kai mu lokaci. da farko dai ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko akan komai da komai mai ba da mulki ga wanda ya so ya fizge a wajen wanda ya so ina roƙon allah ya tabbatar wa mana da mu. wadda muka riga mun same ta aka cuce mu aka zalunce mu insha Allahu Abba Kabir Yusuf ne mai fatan shine gwamnan Kano kuma hakan ya zama alheri kuma Allah ya riko da hannayensa ya aikin da talakawa za su yaba su gane cewa akwai bambanci tsakanin tsaba da tsakuwa sannan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausaya wa al'ummar Najeriya ya tausaya wa talakawa ya tausaya wa mata da raunana ya kawo mutum mai kishi wanda kowa ya san jajirtacce ne baya bacci kowa ya san irin jajircewarsa a wajen ganin cewar matasa sun zama kowa ya san jajircewarsa a wajen bawa ainihin matasa aikin yi kowa ya san jajircewarsa a wajen aiki aikace to ina tabbatar wa da al'umma cewar idan allah subhanahu wa ta'ala ya bawa injiniya rabi musa kunkwasa kasan nan to dukkan wannan abubuwan da ake yi musamman wannan rashin tsaro sata mutane da sauran dukkanin nau'i na shakiyanci da ake yinsa ina ga Allah yadda abu ya zo ƙarshe da haka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya duba mu ya tausaya mana ya ba mu wannan bawan Allah a matsayin shugaban ƙasar nan wanda da ikon Allah komai zai canja mutane su da cikin hayyacinsu a samu cikakkiyar rayuwa mai kyau yadda kowace ƙasa take da nutsuwa al'ummata suke da nutsuwa suke da martaba da daraja martaba mu ta dawo. na so ne amfani da wannan dama na godewa al'ummar jihar kano musamman matasa wanda kowa ya riga ya sani matasa kullum a tsaye suke suna zage dantse akan canji canji canji kuma mafi alkhairi matasanmu na kwankwasiya babu abin da za mu ce mu sai dai godiya domin zama a cikin wannan tsari na siyasa babu gwamnati mutane kaga suna yin abu kamar ana biyan su suna da shauƙin abu domin tunanin wani canji wanda zai zo ya amfani su ya amfani rayuwarsu to wannan abin dubawa ne abin a gode musu ne ina amfani da wannan dama ina godewa 'yan uwana 'yan kasuwa waɗanda kullum muke tare ake gwagwarmaya ta faɗi tashi ina godewa dukkanin al'umma baki daya da fatan allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana sauyi a kurkusa ya kawo mana sauyi mafi alkhairi ya ba mu arziki da yalwa ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya yi mana dukkanin wannan tashe-tashen hankula da ake fama da su da kuma nau'i na kalolin talauci wanda a ƙirƙirarru ne muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa mana ya tausaya mana al'umma kuma ne musu fatan alhairi na miƙa dukkanin godiya ga al'umma waɗanda suke a tsaye wajen taimakawa wannan tsari da lokacinsu da dukiyarsu da dukkan wani nau'i da kowa yake da shi na dama haka kuma ba zan gushe ba ina sake godiya musamman ga shugabanni na na karamar hukumar gwale da al'ummar karamar hukumar gwale gaba daya jagororinmu gaba ɗaya ne musu fatan alhairi ina gode musu ne musu addu'a ubangiji allah subhanahu wata'ala ya dafa musu ya taimake su akan al'amuran da suka sa a gaba yan uwana masoya duka gaba ɗaya maza da mata mu ne musu fatan alkhairi da fatan allah ya cika kowa burin sa na alkhairi allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ƙungiya ta uwa ɗaya uba ɗaya babu abin da zan ce musu domin kullum yaƙi ne tare ake gwagwarmaya ce kauna ce da soyayya ganin cewar wannan tsari na kwankwasiya ya samu nasara kullum a tare ake ana gwagwarmaya tare ana faɗi tashi babu wani waje babu wani abu da za ka ce da ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ya zo kansa in dai tsari ne na pdp kwankwasiya ƙarƙashin jagorancin injiniya rabi musa kwankwaso ya kasala to muna gode musu kwarai da gaske da fatan allah ya saka musu da alheri Allah ya taimake mu baki ɗaya taimaki wannan kungiya ta mu ta uwa ɗaya uba ɗaya yanzu muna tare da ainihin dattijan wannan gida namu a DG a Awal Umar sannan ina tare da PA2 na goda sannan akwai sakatare na wannan gida alaishe auditor a baya yanzu kuma shine sakatare sannan ina tare da na gidan soja aminu wanda shine pa 1 wanda wannan tsarin na tsarin gidan uwa ɗaya uba ɗaya ya aminta kuma ya ba mai wannan dama muna godiya kwarai da gaske da fatan allah ya mai da ku gidan ku lafiya mun gode da wannan kulawa ta ku.